bayan kammala zaben shugaban kasa da aka yi a kasar jamhuriyar kamaru ranar lahadi da ya gabata bakwai ga watan oktoba katsam sai dan adawan kasar na jam'iyyar mrc maurice kamto kuma tsohon ministan shari'a na kasar ya bayyana kansa cewa shine ya lashe zaben a shafukansa na sada zumunta ko da yake bai bayyana yawan kuri'un da ya samu ba a hukumance hukumar zaɓe na kasar jamhuriyar kamaru elekan ko election kamarun sun ce a dokar da suka tsara cikin makonni biyu ne daga ranar zaɓe ya kamata su tattara hanci. kwamitin ƙuri'un da al'umma suka kada kuma su miƙa wa babban kotun tsarin ƙasar jamhuriyar kamaru domin su kuma su bayyana amma dan adawan kasar maurice kamto sai ya yi riga malam masallaci wani ne yasa na garzaya domin tambayan suleiman alhaji jami'i ne a babban kotun tsarin mulki na ƙasar jamhuriyar kamaru ko yanda dan adawa ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa yi kuwa madalla game da wannan tambayar saboda kamata mutane su gane da farko duk mutum da aka ce shi dan kasar kamaru ne wato ko ɗan ƙasa bai da izinin taka doka saboda ya taka doka kuma a lokacin da ake zaɓe wannan irin wato abin da zai iya kawo tashin hankali kuma mu ba mu yarda da hakan ba saboda a lokacin da aka ce kowa na jiran zaɓe mu ne ya kamata mu bayyana ko kuma sanar da sakamakon zaɓe sai bayan mako biyu abin da ya kamata ya yi a tunanina idan yana da wato yana ganin cewa akwai kuskure a cikin zaɓen da aka yi bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe sai ya ya rubuto mana ya nuna korafin shi a lokacin mu za mu yi bincike mu duba idan ya yi ko bai yi ba a wani lokacin idan dai yana da gaskiya za mu iya tambaya sake zaɓe amma dai har da bai da gaskiya to wannan sakamakon da muka fara bayyana muka fara sanarwa zai tabbata kuma dole ne a yadda da wannan a yanzu fitowar shi da yi a eh, shafukan sada zumunta musamman dai a facebook wato mun ɗauki wannan amma a matsayin shi na babban farfasa wadda muka sani cewa mutum ne wadda yake da wayan mallake hankalinsa amma kuma taka dokar da ya yi wato a gaskiya muka muna kan tunani. Ministan sadarwa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar isa cire bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin yawunde kan irin yadda dan adawan ya yi kokari na ganin cewa ya cimma burinsa. ba za mu bari wani ko wata su yi kokari da wata dama ta musamman domin bata kasar mu ko biya ma bukatunsu na kashin kansu dole ne gwamnati ta ɗauki duk wani matakin da ya dace akan duk wanda ya bayyana kansa cewa shine lashe zaben shugaban kasa domin bai da hurumin sanar da kansa sai dai kotun tsarin mulki na ƙasar jamhuriyar kamaru ce take da alhakin bayyana sakamakon zaben da ya gudana Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar kamaru